الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى الجزاء wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau mana sha bakwai ga watan jumada ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da sha hudu ga watan biyu shekara bakwai a wannan masallaci na dan fodiyo inda muke gabatar da karatu a cikin littafin alfitnatu fi hayatil anbiya'i was sahaba na babban malami shak Sa'ad Yusuf Abu Aziz Allah ka tsare mu Allah ka tsare shi mutane za su yi mana haƙuri kasantuwar ba mu samu mun iso akan lokaci ba saboda dalilai guda biyu dalili na farko akwai wata baiwar Allah a can layin mu bayan dogon rashin lafiya da ta yi Allah maɗaukakin sarki ya mata rasuwa yau kuma sai zamanto rasuwan gab da magariba ne da haka lokacin da ma magariba ta yi muna cikin makabarta wannan ya sa kafin mu fito daga makabartan mu kawo nan ga kuma gosulo a hanya shi yasa sai aka ɗan ɗauki lokaci kafin mu ƙara sunan abu na biyu maimakon mu buɗe littafi mai karatu yau ba za mu yi karatun littafi ba akwai abin da nake so in yi nasiha a kansa in ja hankali a kansa a 'yan mintunan da ba su da yawa saboda yanayi mun sha yin magana a baya kuma mun karanta da kuwa cikin wannan littafi shek Sa'ad Yusuf Abu Aziz ya faɗi sababi guda bakwai ko takwas wanda yana daga cikin dalilan da ke sa Allah ya jarrabi al'umma da shiga bala'i akwai al-khuruz al-sultan yin tawaye ga shugabanni ta hanyar ɗaukar makami a yaƙe su ko wani abu wanda yake da alaka da irin wannan mun karanto da ku a ba in ba a manta ba ya faɗi sababi guda bakwai in dai ba a manta ba shi malam mai littafi ya faɗi wannan karatun tabbas ya faɗi shi a cikin wannan littafin wanda mun karanta sannan yazo ya faɗi hanyar da kuma za a nemi yadda za a fita daga ciki idan Allah subhanahu ta'ala ya kawo wannan ainihin wato jarrabawa din a kullun ina faɗa nakan ce bilisanil hal na al'umma yadda ka san ita take da haƙƙi kan shugabanni ɗari bisa ɗari kai ka ce idan aka je gaban Allah shugabannin ba su da haƙƙi a kansu ba zai musu tambaya ba kuma yadda shugaban da aka ɗora a kanka yana da haƙƙi kake da haƙƙi a kan shi idan an je gaban Allah Allah sai ya tsaye da kai ya masa tambaya a kan haƙƙin shi kada ya ɗora masa to kai ma akwai ranar da za ta zo in yana da haƙƙi a kanka Allah sai ya maka tambaya akan nashi haƙƙi to wasu kuma an ba sa abu ciko sai ya biyo gette kuma yadda za ka je ka kilemin a gaban Allah kana nema shi ma haka zai je kilemin a gaban Allah yana nema ya kamata ka san wani haƙƙi ne tunda annabi ya ce latu addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyamah wallahi sai an mai da haƙƙoƙi zuwa ga masu sura na alƙiyama kenan shugaba idan akwai haƙƙin al'umma a su ya riƙe wallahi sai ya mayar da haƙƙin ranar alkiyama mabiya idan akwai haƙƙin shugaba a kansu wanda suka riƙe su ma sai sun mayar da haƙƙin ranar alkiyama kuma Allah ta'ala ya faɗa ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al rana ce wacce babu zalunci a cikin ta kwata zalunci babba babu ƙarami babu ballantana ma babba na sha faɗa a gurguje akwai gabar da nake so in yi magana a kanta cewa shugabanni suna da haƙƙi kamar haka na farko akwai asam wata idan suka ce a yi abu a yi in suka ce a bari a bari matuƙar abun bai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan shine abin da Allah ya ce mana ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minku kuma mu wannan da'awar ba yanzu muke yin ta ba kuma shi yasa a baya ai muka samu matsala da mutane saboda su mutane suna bin Allah da annabi ne wasu a lokacin da abu yi musu dadi lokacin da abu bai musu dadi ba su saba ma Allah su saba ma su saba ma annabi an fahimta ai don wani ya mun tambaya yace alaga ta malam wai su shugabannin nan da ake magana ai musu addu'a a ba su uzuri su ne yanzu ne kaɗai suke da wannan haƙƙin na baya ba su da shi na ce suna da shi ya ce to me yasa ba a magana yanzu sai a baya ake na ce ka je ka tambayi wanda ba sa magana a baya na ce amma inda kana bibiyar karatuttukan mu ka san ba za ka ce ni a yanzu na fara magana ba kuma yanzu dai ka san ba kuɗi ake ba ba ko na ka ce an ja kaya yawa yanzu dai ka tabbatar ba kuɗi ake ba ba tunda su mutane ba dama kai magana sai a ce ka rungumi wani tudun kaya ne an fahimta yi to wannan yana daga ciki don haka shi yasa saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana da istiƙilar na abi shi ɗari bisa ɗari ake binsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haka sai ce a Laha wa ati'ur rasula su kuma shugabanni saboda irin biyayyar da ake ma'alla da annabi ba irinta ake musu ba Ta su sharaɗi ne a bi su katta saba mata Allah da annabi sai bai ce wa ati'u ulil amri minkum ba sai ya ce wa ulil amri minkum shi yasa in aka samu kace nace sai ya ce fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ku dawo in an samu rikici ku koma wajen Allah ku kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana daga ciki ya tabbata hadisin abdullahi dan umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa ya ce annabi ya ce alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu wajibi ne ga dan mutum musulmi ya zama yana da as da kuma at-ta'atu fi ma ahabba wa kariha cikin abin da yake so da abin da yake illa an yi umara bi ma'asiyatin sai in an umarce shi da saban Allah a wannan lokacin fa idza umira bi ma'asiyatin fala sam'a wala ta'a duk wanda ya zo ya ce a bi shi akan abin da yake saban Allah ne to fala sam alahu wala ta'a ba za a ji shi ba kuma ba za a yi masa biyayya ba da aka duk shugaban da ya zo ya umarni da abin da yake saba ma Allah ne to ba za a bi wannan ainihin wato shugaban ba wannan yana daga ciki abu na biyu shine akwai wato i'anatuhu ala alqiyam biwajibi taimaka masa akan wajen ya sauki wajibin da Allah subhanahu wataala ya ɗora masa abu na uku akwai nisuhu sirrin a yi wa shugaba nasiha sai faɗi don babu wata hanya da za a iya masa nasiha a sirrance an fahimta yi hadisi ya tabbata a cikin musulun na al'imam ahmad hadisin ya bin ganin lihisham bin hakim lokacin da wata matsala ta faru ya ce masa alam tasma' bi qawli rasulillah baka ji maganar annabi da yace man da an yansa hadidi sultanin fala yubdi alaniya ba wanda yake so zai mu wani shugaba nasiha kada ya bayyanar da ita a gaban jama'a walakin ya akhudhu bi yadihi fa yaklu bihi ya kama hannunsa yake banta da shi ya masa nasiha fa in qabila minhu fadaka wa illa qad adda alladhi kai ka isar da wajibin da ke kanka to anan ne wasu suka yi ta'ammuli da wannan hadisin suka ɗauka cewa bi ayi waje ta kowace fuska duk nan da shugaba zai yi kuma ya rufe kofa ba za a je a iya masa nasiha ba to ba dama ku fito ku zo ku yi magana a kanta dole sai dai ku bari duk abin da zai faru na fasadi ya faru a doron ƙasa to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi yasa da yadda kake kaunar mutum kake son shi in ya faɗa ba kai ma ka tashi ka je kai naka karatun ka binciko an fahimta ai saboda matsala ta ilimi amana ne an fahimta ai saboda haka kuma yadda ake faɗa cewa jam'in nasoshi ake yi haka ake shi yasa cikin magabata an samu wanda suna ma shugabanni inkari har a filin idi ba za ku ga filin idi ainihin ne ƙarshen dandazon ne dandazon jama'a da haka Sheikh Muhammad al usaymin ya faɗa yace wa shugabanni nasiha yana da alaƙa da yadda za a iya kawar da munkari idan shugaba ya bude ƙofa idan banna ta taso a je a same shi a yi masa nasiha shi da shi to bai buƙatar idan abu ya taso a homin bari a yi magana a kansa amma idan ya rufe kofa bai saurara kowa ga banna tana faruwa kuma ta wannan hanyar ne in an yi magana munkari zai kau to dole a fito a yi magana a kanta wannan ita ce ka'ida a ina usaimin ya faɗa ka je ka ci gaba da karatu yawa ni na karanta gurin an fahimta yi kuma na karanta hadisai da dama wanda na samu cewa magabata sukan yi inkari ga shugabanni wasu ma a filin idi suke yanzu maganar fin bilet da ya taso in ba dan da malamai suka tashi suka yi ta cara kan mambarori ba da yanzu ba a gina ba eh? yanzu maganar lasisi cewa sai da lasisi za a yi wa'azi in banda maka tashi maka ta shara da yanzu wannan lasisin bai fara aiki ba to wannan wata magana ce Allah ta'ala ya samu dace sau da wannan muna nan a kanta in shugaba ya buɗe ƙofa ko ba mu ba wasu wanda muke da sika cewa za su je su faɗa mai gaskiya su sauke nauyin da ke kansu shi bas amma mutum ya buɗe ƙure rufe ƙofa bai saurara kowa bai ganin kowa ga kuma banna tana faruwa ai ba yadda za a yi dole ne a fito a yi magana akan ta dan ba za a bari banna ta ci gaba da tafiya ba ina fata an fahimta abin na uku ko na hudu shine adamul khuruj alaihi bisayf rashin daukar makami a yaki shugaba wannan yana daga ciki hadisin abdullahi dan mas'ud haka annabi ya ce inna hasa takunu ba'di athara za ku ga handuma da babakiri a bayana za ku garib da ciki a kan dukiya al'umma wa umurin tunkiru na za ku ga wasu al'amura wanda suke kuke ki inda shi wannan mutumin wannan wannan wannan wannan annan kudin da aka ci an je an samu a gidan shi ai a wata shida da wani abu da ya zo ya kwashe kudin ya gaba da su ai sai zai ce gudunmawa kuma wai aka bashi to idan mutumin da ya ajiye sama da dala miliyan tara a gidan shi ce gudunmuwa aka ba shi to shi nawa ya tara wannan fa gudunmuwa aka ba shi to nawa ya tara shi a wata shi da ya kwashe. ƙwalu ya rasu, lallahi fa mata amuruna sahabai suka ce to me za ka umarce mu da shi ƙwala sai annabi ya ce tu'adduna alhaƙar lade alaikum wa tas'aluna allah allazi lakum ko ku ba da haƙƙin da ke kanku ku kuma ku roƙi allah a kan shi shi yasa Sheikh Salihu al a cikin Riyadus Salihina da ya zo magana kan wannan hadisi sai ce naku kuma su shugabannin ku masa Allah Allah ta'ala ya shiryar da su abu na biyar azzabu anhu kariya akan shugaba bil fi'li da aiki ko bil qawli wal amal idan wani ya tashi ya taba mutuncinsa ku tashi ku yi magana ko ku yi aiki dan ku kare mutuncin shugabanninku wannan yana daga ciki tun daga kansu saddauna duk wani shugaba da aka kashe a arewacin najeriya sai an fara tashi tukunna an bata shi gurin mutanenmu daga lokacin da ya lalatu ya zama bai da mutunci daga bayan ana so a kai mai farmaki a kashe shi sai a kai mai farmaki a kashe shi haka aiki lokacin da su saddauna suna nan ai ganin aiki karshen yan wuta ne da suka tafi yanzu ana da saddauna sun fi guda dubu amma an ka hada su ba su ɗayan ba wancan wancan da ya tafi ba su yi ba don yanzu ba wani aiki da za ka samu duk mafi yawancin aikin da za ka samu aikin da su wayancan na farkon ne suka ainihin wato sannan abu na shida shine aljihadu ma'ahu idza a'lana zalika yin jihadi tare da shi in ya ce lokacin jihadi ya yi fasiki ne shi ko mai da'a ga Allah Su wata ala ne wayannan matsaloli sun faru a zamanin baya da ya gabata domin a wancan lokacin ka iya samun shugaba shine sarkin gari kuma shine malamin gari. abu na bakwai shine iqadahu indal gafala farkar da shi lokacin da ya rabkana akan wani abu abu na takwas shine addu'a lahu bisala. yi masa addu'a Allah subhanahu Ta'ala ya shirya shi Allah maɗaukakin sarki ya gyara shi wannan yana daga ciki to wannan yana daga cikin al'amura manya-manya wanda a can baya muka yi ta faɗakar da mutane amma suka kasa fahimta yanzu ɗazun nan muka so mai rikici da wani ya ji ya yi rubutu a wani guru saboda matsalar donald trump ya zo ya ce allah ya tsine mai wanda ma bai tsine mai ba shi ma allah ya tsine mai na kira shi na ce mai kaka kai ba a yin haka to sai yake so ya min wata mummuna fahimta ni dai yanzu kaga ƙarya kake ka ce wai rashin kishin addini ne zai sa faɗi haka a'a sai don kawai komai a ajiye shi a mahallin shi a shari'a na ce mai a shari'ance mai mawkifin malamai wajen a ayyana sunan mutum a tsine masa tunda sun ce akwai bambanci tsakanin alla'anu bil da kuma alla'anu bit da cewa kai Allah ya tsine makafarai sai mu ce amin shi Allah ya san wanda sifarka ta tsinuwa ta cancanta sai ya manna mai ya san wanda zai mutu ba zai imani ba sai ya manna masa ita nace al-imamu ibn kasir ya faɗa karkashin innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum bayan duk da ya gama kawo aqwalu na malami daga karshe sai ya gama yace bai halatta mutum ko da ba musulmi ba ne a kira sunansa a tsine masa albarka matuƙar yana kaidi na rayuwa don baka sani ba yau yana ba musulmin shi ba shirya ba hannunka take ba gobe zai iya fita daga wani guri ya koma wani guri zai iya faruwa ko ba zai iya ba to tunda kai baka san mai zai faru ba ma gobe to sai aka hana wannan alla'anu bita'i amma cewa yake wai a karanta tabayyada kafa bakwai bakwai a bubbuga a ƙasa Allah ya tsine mu wanda ma bai haka ba shi ma Allah ya tsine mu kai ka ji dan Allah irin wannan hauka kuma da sunan addini duk muna da tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je Ta'ifa kowa ya san irin wulakancin da aka sanda aka turo mala'ikan dutse ya zo ya samu annabi ya ce Allah ya ga irin alherin da ka ji wa mutanen can da shi da irin jafa'in da suka yi maka idan kana so in ɗauko dutse iya girman garin in sako shi ba wanda yake da gamman da zai iya ɗauka mai annabi ya ce Allahumma hadi qaumi Allah ka shiryar da nan mutanen na hula ya ya'lamun lokacin da Umar a farko bai shiga addinin musulunci ba yake takurawa addinin musulunci akwai Abu Jahal shi ma daga cikin sunansa ana ce masa Umar sannan akwai Umar ɗan Khattab annabi addu'a ya ce Allah ka buwa yadda addinin nan da ɗaya daga cikin nan umarorin guda biyu Allah ya karɓi addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Umar dan Khattab ya musulunta da Umar ya musulunta ya amfani addini ko bai ba ya kamata ya zamanto addu'ar da za ta fito daga bakin mutane ya zamanto ta alheri ce za ta dinga fitowa ba addu'a ba wacce take ainihin wato ta A baya da muka ta cewa a daina tsine-tsinen nan mutane suka ki daina ba sun ga tasirinta ba ku fito ku yi addu'a ku tsine ma shugabannin kuna gama tsinuwa gobe kana fitowa sai a ce an ƙara kuɗin fetur kuma sai ka siya wallahi ba ka haka dinga yi ba <laughs> kana kuna taruwa kuka yi tsinuwa gobe kuna yi jibi sai ka da an ce an ƙara wani abu malan kwanan nan fa wani kis ya faru yarinya ce cewa mamatta laifi da cewa mamatta laifi mamar ta zaunar da ita tana mata faɗa baban ya shigo ya ce mamar faɗa suna mata faɗa daga nan kawai sai ya zarce sai ya kalli yarinyar ya ce Allah ya tsine miki albarka me ya amfanin ki kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza a daren da ya ce yarinyar Allah ya tsine mata albarka a daren ta je ta siyo ƙwayoyi ta siyo fiya-fiya ta zo za ta sha ta kashe kanta tunda babanta ya tsine mata ai ta ba ta da amfani ta ci gaba da rayuwa a duniya yanzu tasirin me tasirin tsima in kana bacci da safe kaga yaro ya shigo ɗakin ka ya jona hita ta yi zafi ya ɗoɗa nama a ƙiya to billahi laji yaran da mamashi take tsine mai ne da haka tsino kai ma ta shafe ka da aka ɗanɗana a zaɓin shi da haka wannan ba shi da kyau shi yasa al-imamul barbahari ya kawo a cikin shirhi sunna maganan Fudail bin Iyad da yace inda ina da wata addu'a da na san Allah subhanahu wata'ala in yayi in ne zai karba ba wanda zan yi ma wannan addu'ar sai shugaba zan yi addu'ar gare shi in ce Allah subhanahu wata'ala ya shirya da shi ya kuma ainihin wato gyara shi sannan ikramuhu mutunta shugaban da rashin wulakanta shi da kuma ƙoƙarin yadda za a yi zukatan mutane su dawo zuwa ainihin wato gare shi da kuma soyayya gare shi abu na gaba wanda shine na goma shine as-sabru ala jawrihi wa zulmihi in Allah ya jarrabe ku da shugaba zalimi, da zalincin kuna kallo sai ku yi hakuri da zalincin shi in addu'ar Allah ya isa ce ko baka ce Allah ya isa ba Allah ya isa dama dan wani malami ya ce la tazlimanna idama kunta wa muqtadiran tana يرجوه أقباه إلى الندم تنام mun والمظلوم منتبه يدعو عليك wa الله لم تبه duk wanda ka zalunce shi ko bai ce Allah ya isa ba kai ka san Allah ya isa kuma Allah subhanahu wata'ala ba zai kyale zalunci ya ci gaba da tafiya ba babu yadda za a yi da haka wannan yana daga ciki abu na gaba wanda zan yi tambihi a sa matsala ta rashin lafiya idan wani mutum wanda yake babba ne da zarar Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya sai ga kuma matsalan ta zama ta tattaunawa a ƙasa daukan cewa wani ba zai rashin lafiya ba fa wannan dauka ce dama tun fako dama mutane sai sun ɗauki sifa ta Allah sun bashi wanda na daga cikin abin da Allah ya jarrabe mu da wasu masail a yanzu aikin da yake na Allah ne a dauka a jingina mu a ce wani zai yi da haka mutane su daina wannan wa wannan kuskuren mutanen da suka fi girma da daraja da matsayi a gurin Allah kaf babu kamar annabawa idan Allah yana so ya maka matsayi na ƙarshe a gurin shi ne naɗa ka annabi ya gama maka matsayi amma annabawa suna rashin lafiya ko ba sa yi to in suna rashin lafiya me yanzu dan shugaban ƙasa bai da lafiya shi kenan sai matsalar ta zama kuma abin surutu ina fata an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar cewa Allah idan yana son mutane alaman yana son su zai jarrabe su da haka da abin sanda abu ya zo idan mutane suka ɗauka jarrabawa ce daga gurin Allah sai yadda Allah ta tabbata gare su in kuma abu ya zo mutane suka kasa ɗauka cewa wannan jarrabawa ce to daga nan kuma shi kenan sai matsala ta biyu ba kamar yadda na faɗa a jiya a karatunmu na al'aƙidatu tsahawiyya cewa ƙasan nan mun waye gari musamman mu a janibinmu na al'umman musulmi mun zama abin da muka zama duk lokacin da za ka fito ka yi magana akan matsalar da take da alaƙa da shugabanci ko siyasa to mutane za su kasu daban-daban a kanka kuma kowa da tafsiri da fasara da ƙarin bayani da zai a kanka har ya zaman to malaman addini da dama yanzu suna jin tsoron su fito su magana a kan janibin wannan ba don komai ba saboda jafa'in da suke ɗauka daga mutanensu wani yana kallo ba zai iya fitowa ya magana ba wannan yana daga ciki don haka wannan maganar da zan yi ba magana ba ce da take da alaka da siyasa in ka fassara ta kaje ka fassara ta da siyasa oho wannan matsalar kashi ta rage maka ba abin da ya dama. annabi ayyub yana daga cikin annabawan Allah a suratul anbiya da suratul sad Allah ta'ala ya ba mu labari cewa ya rashin lafiya wa ayyuba izna da rabbahu Allah ya ce ka ambaci an labarin annabi ayyuba lokacin da ya kira ubangidinsa yake anni masani duru. Allah cuta ta shafe wa anta arhamur rahimin Allah kai mai rahama ne kuma kai mai jin kai Allah ya ce fastajabna lahu sai muka karba addu'ar annabi ayyub fakashafna ma bihi min duru, sai muka yaye masa abin da ke tare da shi na cuta da haka Allah muna roƙonka yadda ka jarrabi annabi ayuba da rashin lafiya ka yaye masa yadda ka jarrabi shugaban ƙasar najeriya da rashin lafiya allah ka yaye masa wannan shine roƙon da muke allah ta'ala ya ce wa atinahu ahalahu muka bashi iyalansa wa mislahun ma'ahu ma'ahum rahmatin min indina wa dhikra lil abidi sannan allah ya ce wa dhkur abdana ayyub ka ba su labarin bawan mu ayyub idna da rabbahu anni massani shaytanu binusbin wa'ada Allah ya ce urkud bi rijli hada muktasalun baridun wa sharab wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab Allah ya ce wa khud bi yadika digithan wa la tahnaf inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab yadda Allah ya jarrabi annabi ayuba da rashin lafiya ya same shi mai haƙuri muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya ƙara wa shugaban ƙasa haƙuri kan rashin lafiyar da ya jarrabe shi da shi so da yawa akwai mutumin da yake dare kana ganin kamar bai da amfani sai ranar da babu shi zaka gane ya toshe maka wata kofa ta banna kuma mu a nan yankin tun daga kansu saddauna tun da aka fara shugabanci kullum ba ma gane shugabanninmu ba su da manufa sai sun tafi sannan muke gane cewa shugabanninmu suna da manufa yanzu janar abacha lokacin da ya zo ai ɗauka aka yi shine karshen fir'auna daga shi ba za a ƙara shugaba irin shi ba aka aka ɗauka ba to kuma sai da ya mutu sannan aka gane ashe yana da manufa lokacin da yake da rai ka kalla da kyau ka gani bai cika alaƙa da ƙasashen turai ba in ya tashi kasashen laraba yake zuwa da waye da waye da waye ne yake mu'amalolin shi sai da ya bar duniya sannan sai aka gane cewa amma mutanen yana da manufa mai kyau don maru musa ya zo ba aka aka tali kunuti ba wani gurin aka ce gara kare ashe Allah zai kawo kura don ya fi karfin polis da wannan wanda ya zo bayan shi kura ne wallaye ko kuwa dama Allah ya ce la'in shakarto la'azidan na ku. in ne muku nema kuka gode zan ƙara muku to don haka wannan karatu takensa shine kowa ya shiga sa kowa ya shiga sa inda kai musulmi ne to ka shiga ka to irin wayannan bayanan suna da wahala a yanzu kana yin magana kowa da irin fassara da waye da waye saboda wani an mai ba daidai ba wani an saba masa eh wani an mai kada mu ba ba amana ba daidai ba ba haƙuri muke ba ko kuwa amma tun da Allah ya ce ga yadda za annabi ya ce ga yadda za ba dole in dai kana so ka gama da duniya lafiya ba ka dawo ka ba abin da Allah ya ce da annabi ya ce ka zauna lafiya ko da an saba ma daga lokacin da aka saba maka Allah ya ce ayi nan annabi ya ce ayi nan kai ka ƙi saboda an saba maka ai wannan ya nuna binda kake ma Allah da annabi ƙarya ne ba daga su kake ba domin annabi ya ce minu a ahadukum hatta ya yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bi Ɗayan ku bai taɓa yin imani sai ya zamanto son zuciyar kama biyayya yake yi ga abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga gurin Allah subhanahu ta'ala to da haka wannan ita ce ka'ida da haka kaga annabawa suna rashin lafiya mun sha bayani muka ce duk wani mutum da ya taso da mamarsa da babansa ya girma tare da su ya san irin agaji da tallafi da gudunmawa da iyaye suke ba ɗansu, amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tun yana ciki kafin ya zo duniya allah ya ɗauki mahaifinsa ya zo duniya da shekara shida allah ya ɗauki babarsa wanda ya dawo ya rena shi shine abdulmutallib yana da shekara takwas allah ya ɗauki abdulmutallib din ya koma hannun dan uwan mahaifinsa abu talib babansa kuma bai mutu ya bar masa wani abu na dukiya ba kasancewarsa dan gata a gurin Allah subhanahu wata'ala a sama da ƙasa kaf annabi ya fi son Allah sama da kowa don haka Allah ya fi son annabi sama da kowa in kana so yanzu yanzu nan Allah ya maganin ka to ka taba mutuncin annabi ka gani yasa wanda suka taba mutuncin shi Allah ya ce innaka kal mustahzi'ina amma a matakin farko sai an tara dabbobin mutane ya ji ya wani da su a daji kiwo ya dawo a biya shi da wannan abin yake raya ba jarrabawa ba ne jarrabawa ne tunda shi ne ɗan gata ya kamata yi a ya kunu lahu jannatun ya akulu min ha ya zama to yana da wata make ke gona da ya buƙaci abinci kawai ciki zai shiga ya fito shi kenan amma allah subhanahu ta'ala bai masa ainihin wato haka ba hadisi ya tabbata a ta'ibun riba wata rana ana zaune ana karatu sai ga wata mata ta zo wucewa ƙalil ibn abbas sai abdullahi ɗan abbas ya ce ma ɗalibinsa a ta'ibun riba ya ce masa ala wuri kamar atan min ahalil janna in nuna maka mace ‘yar aljanna gashi tana tafiya? ƙalisi ce bala nuna min ita fa qultu sai nace bala inu namun ita qala sai abdullahi dan abbas yace masa hadhihi almar'ati sauda wannan matar da kake ganin ta baka ga ta nan zuwa atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ta zo wajen annabi wata rana fa qalat tati ya rasulullahi inni usra'u ina ciwon farfadiya wa inni atakashaf kuma in ciwon ya buge ni na fadi sai nayi tsanara fada Allah ta'ala li an yu'afiya li ka kan min Allah Allah ya bani lafiya qala sai annabi yace mata in shi ite sabarti walakil janna in kin so ki yi hakuri da wannan ciwon kina mutuwa baki da wani sakamako sai aljanna wa in shi ite in ko kina so da Laha ta'ala an afiya ki zan roki Allah Allah zai baki lafiya amma kuma aljanna ba ta fazin sai dai ki neme ta ta hanyar aiki ta ce yanzu in na da ciwon nan ban da wani sakamako sai aljanna annabi ya ce mata yi eh. faƙalis sai ta ce wa annabi asibiru, zan yi haƙuri faƙalis sai ta ce ni a ta kashefu fada Allah ta'ala Allah a ta fada ala ta ce to ka roƙan min Allah ko da ciwon ya bige ne in na faɗi in daina yin tsarara. annabi ya roƙon mata Allah kabu bin malik duk kun karanta hadisin shi bai bar duniya ba sai da Allah ya jarrabe shi da ciwon makanta abdullahi dan abbas din nan wanda ɗalibin ata ibn riba wanda annabi muhammad ya kalle shi ya ce allahumma faqihu fid din wa allimhu tawil abdullahi dan abbas bai bar duniya ba sai da Allah ya jarrabe shi da ciwon makanta ya daina gani kuma annabi ya ce in Allah ya jarrabe ka kana gani ya ɗauke ganin ka daina in kai hakuri ana zuwa lahira sakamakon wannan ba wani abu da zai baka in ba aljanna ba in kai hakuri ya tabbata hadisin abdullahi ɗan mas'udu Allah ya kara masa yadda yace dakhaltu ala annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa aku. na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhalin annabi yana masassara yana zazzabi fa qultu ya rasulullahi innaka katu wa akan shadida naga fa kana zazzabi zazzabi mai tsanani fa qala sai annabi yace masa ajal eh hakan inni u aku kama yu aku rajulani minkum ni ina yin zazzabi ne in na tashi nawa ba irin na nako nake ba ni nawa ninka mun Allah yake saboda shi babba ne a gurin Allah qultu sai na ce zalika anna laka ajrayn to kenan kana da ninkin ba ninki na lada kenan qala sai annabi yace ajal zalika kazalika haka abin yake yace ma min muslimin babu wani musulmi yusibuhu adal wanda wani abu na cuta zai same shi shaukatan kaya ne fa ma ha ko sama da kaya illa kaffara lahu, biha sayyi'atihi sai Allah ya kankare masa wani aikin sa mara kyau da shi wa hutta anhu zunubahu kuma sai Allah ya kayar masa da wasu zunubansa kama ta huttu shajaratu waraqaha yadda ka san yanzu bishiyan nan te ganye ganyen ya zube to haka Allah subhanahu ta'ala in ya jarraba mutum da abu yi haƙuri haka Allah yake kankare mai wa'annan ainihin wato laifuffuka din wannan yana daga ciki kenan annabawa suna rashin lafiya wanda yafi kowa matsayi a sama da ƙasa babu kamar annabi Muhammad tunda annabi Adamu ya zo duniya wani malami ya ce laqad ajazal al-aba'a ila Tun tunda annabi Adamu ya zo duniya aka fara yin aure da wannan uwar da wannan uban su haɗu su yi aure a haihu da wannan su haɗu su yi aure a haihu har yanzu an rasa samun matar da za ta haifi ɗa kamar annabi muhammad babu ko akwai babu to gashi yana rashin lafiya akwai wani guri ina karatu wani likita sai ya turo ce da Allah a sashi cikin addu'a ko sai mutane suka fashe da dariya wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan a ah, gwada ma likita na rashin lafiya wasu na ganin <laughs> da shi tun da shi likita ne to bai kamata a ci ya yi mai ba ya yi rashin lafiya kaga wannan ai matsala ne ai shi yasa wani malami ya ce kullum tabibi ta khattafat yadur rada ka faɗa ma likita wanda yake ainihin wato warkar da mutane idan yi rashin lafiya shi waye ya sa shi rashin lafiya yana fata an fahimta wannan yana daga ciki to don haka ya tabbata a cikin littafin as na ibn hibban a muhammad bin hibban bin ahmad abu hatim at-tamimi al-busti da kuma muktasaru eh, eh, sifatu safwa da kuma littafin al-hajju mashahirun wa asrarun da kuma littafin masu'atu fiqh al ya tabbata da kuma littafin at-tafsiratu libn al-jawzi al-imam al-auza'i yake kawo wata kissa cewa haddathani hakimun min al-hukama wani mai hikima daga cikin masu hikima ya faɗa min wanda abin ya faru a gaban shi yace marattu bi arishi misra wa ana uridu ribada wata rana na fita ɓangaren misra zan je ribadi tsayawa dan kariya ga ƙasar musulunci wacce kafirai ke haurowa a kawo musulmi farmaki Ya ce ina cikin wannan tantunan da aka giggina ko kafin in karasa gurin ina karasawa cikin tantunan da aka giggina inda sojojin musulunci suke zama yace fa idza ana bi rajulin sai ga wani mutum fi mazallatin a cikin inuwa kada zahabat ainahu wa dahu wa Ba shi da hannu bai da ƙafa, bai gani kuma da kyar yake ji. sannan wa bihi anwa'ul bala banda wannan ma ga wani nau'i nau'i na bala'in Allah ya jarrabe shi da shi wa huwa yaqulu amma tare da haka shi mutumin da Allah ya ma wannan jarraba yana ce alhamdulillahi hamdan yuwafi shukuraka godiya ta tabbata ga Allah godiya wacce take cika godiyarka bima an amta alayya saboda abin da kai ni'ima a kaina wa ne kuma ka fifita ni ala kasirin min khalqika tabdila ka fifita ni akan halittunka da kan halitta da yawa wa qultu sai ce la anduranna wallahi sai na je na kalla a shay'un ullimahu aw ilhimahu ilhama wannan mutumin wani abu ne aka sanar da shi ko ilhama aka mai fa qultu sai na je na same shi nace masa ala ayyi ni'matin tahmadu akan wace ni'ima ce kai kake gode ma Allah wa wallahi ma ara shay'an balai illa huwa bika bana ganin akwai wani bala'i da Allah ke jarraba mutum da shi sai da na ganshi tattare da kai Allah ya jarrabe ka da shi fa qala sai yace ala tara ma qad sana abi kana ganin yadda Allah ya dame ku yace eh yace fa wallahi law arsala as-samaa alayya naran fa aharaqatni da Allah subhanahu wata'ala zai turo wuta daga sama ta kona ni wa amara aljibala dakkatni ya umarci duwatsu su nike ni wa amara albihara garraqatni ya umarci tekuna su nitsar da ni yace in dai Allah subhanahu wata'ala ya bude min bakin da zan ambace shi da wannan bakin yace mazdattu lahu illa hamdan wa shukura ba abinda zan kara ma Allah sai ya yabansa da kuma gode masa walakin sai ce li ilaika hada yace dan Allah ina da bukata bunayyul li yakhdumuni wa yu'ahiduni yace ina da yaro wanda yake min hidima kuma shi yake shirya min komai inda iftari lokacin da nayi nufin dan ci abinci fandur hal tuhissu bihi dan Allah ina so ka je ko zaka ga yaron nan yi kwana uku ban gan shi ba fa qultu sai mutumin yace wallahi inni la arju an yakuna li fi qada'i hajati hadha al-abd salih qurbatun ila Allah jalla yace ai ban tsammanin yanzu akwai wani mutum a duniya da in ka taimake shi zaka samu kusanci da Allah irin kai a taimake ka yace fa kharastu atlubuhu baina tilkar rimali sai na tafi ina neman yaron tsakanin tudu na yashi yace fa idas sab'u qad akalahu ya ce kawai ina zuwa sai na ga zakoki sun cinye yaron sauna ƙasusuwa da ƙultu sai na ce ina lillahi wa inna ilaihi rajo. ya ce min aina ati hadal abdus saliha fa ukhbiru wannan mutumin ta ina ma zan zo masa in bashi labari halin da naje na ga ɗansa ya ce fa'ataituhu sai na zo masa ya ce ina zuwa kafin in so. ba mun karanta ƙisar annabi ayyuwa ba yace to sai tunanin annabi ayuba da na karanta a ƙur'ani sai ya faɗo mu fa qultu sai na ce masa anta a'zamu inda allahi manzilatan am ayu kai ne kafa matsayi a gurin Allah ko annabi ayu yace annabi ayu ya fi ni matsayi a gurin Allah dan shi annabi yace kana sana cewa ibtalahu Allahu fi malihi wa ahlihi wa waladihi wa badnihi ka san irin jarrabawa da Allah ya masa akan dukiyarsa da 'ya'yansa da iyalansa hatta sana gardan linnas sai da ya zamanto tajid na mutane fa qala sai ya ce eh, annabi ayuba ya fi ni alheri a gurin Allah yace ina san irin jarrabawa da Allah subhanahu wata'ala ya masa fa qultu sai nace innabnaka danka fa alladhi amartani an atlubahu asabtuhu dan da kace in je in nemo na tafi fa idza subu sai ga zakoki kada akalahu sun riga sun cinye yara. wa qala sai ce alhamdulillahi alladhi lam yukhrijni min ad-dunya wa fi qalbi shay'un yace godiya ta tabbata ga Allah da yasa zan fita daga duniya babu wani abu na wato shirka da Allah ko rabuwa da Allah a cikin zuciyata thumma shahaqa shahaqatan famata daga nan sai wani ƙara sai faɗi sai ya mutu ya ce ina nan ina kuka akan ga wasu sai ga wasu mutane sai suka hauro da suka hauro sai ya ba su labarin abin da ya faru sai suka buɗe sai suka ga wannan ai abu kilabatul jurmi ne ya ce musu waye abu kilabatul jurmi suka ce ai wannan yana daga cikin ɗaliban anas ɗan maliku yana daga ciki sai suka yi masa sallah suka yi masa wanka sannan sai suka binne shi yace summa bitu lailati sannan sai na koma na kwanta a wannan daren hatta iza mada min al-layli qadara sai da wanko ba siri na dare ya riga ya tafi wa idza bihi fi rawdatin khadara wa idza alayhi hullatan Ya yace kawai sai na ga mutumin fa da na shi ba hannu ba kafa bai da ido ga nau'i na bala'in jarraba Allah ya jarrabe shi da shi sai na gan shi da wasu irin kayan kwalliya Allah ya tashi alkiyama ga sha aljanna kayan kwalliyan ba irin na kowa ba ne aljanna ba ya ce sannan na gan shi a cikin wata koriyar aljanna wacce ta bambanta da ragowar ta mutane qa'imun yatlu يتلو قول Azza wa Jalla yana tsaye yana karanta fadin Allah ta'ala cewa jannatu adnin yadkhulunaha ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فقلت سنة مساء ألست صاحبي بالأمس وإذن الله با kai أبوكينا abokina da muka haɗu فقال سيتي بلانيني فقلت سنة مساء ma sayyaraka ila ma ara ya kai na ganka a halin da na ganka bayan ga yadda muka haɗu da kai a duniya falaqad zitta ala al-abidin darajatan lam yanaluha duk wani mutum mai bauta ma Allah ka dara shi gurin daraja ka samu matsayin da bai samu ba anan qala sai ce masa sabr inda al-bala'i wa shukr inda raha yace da hakuri lokacin da Allah ya jarrabe ni da bala'i da kuma gode masa lokacin da ya jarrabe ni da ni'ima sai in yi aiki mai kyau in gode masa in ya jarrabe ni da haƙuri da wannan ne kaga na sami wannan ainihin wato matsayi to a wannan gaban duk sanda aka ce me yasa annabi Muhammad sallallahu da ranar rana tayi rashin tayi kusufi in aka kama tambatan sai ya fito ya sa ayi sallah ya hamun bari ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayatil layi. la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa kusufi saboda mutuwar wani ko an haifi wani Randa da ibrahim al maazin ya rasu ba an samu wannan barana ta kusufi annabi ya zo ya hau mambari ya ce mutane to aya ce fa daga cikin ayoyin Allah ba sa yin kusufi dan an haifi wani ko dan wani ya yi ko dan wani ya mutu ba sa yin wannan ina fata an fahimta to mutum a ajiye shi a matsayinsa na mutum Allah a bar shi a matsayinsa na Allah kuma dukkan sifar da ta take ka Allah ne yadda mutum yake da girma cikin mutane to ka alaba masa sifa tawa ta Allah subhanahu wataala naka in har babban shugaban mu annabi Muhammad zai iya yin ciwo ya rashin lafiya to duk wani kuma wanda kuka sanya al'umma na ai kasa yake da annabin gurin daraja ko idan ya rashin lafiya ai ba shi kamata ya baka mamaki ba dan wanda ya fi yana rashin lafiya ai ina fata an fahimta to yayin da aka samu musulmi ba shi da lafiya me yake wajibi a kanmu na faɗa jiya na ce annabi ya ce la min ahadukum hatta da aka yi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair kowa ba zai zama yana da cikakken imani ba sai ka soma ɗan'uwanka uwanka abin da kake so kankana alheri yanzu da ni da kai da kowa nan gurin dan Allah idan baka da lafiya waye bai so ya tashi kowa yana so ya tashi ko idan baka da lafiya a nan gurin waye bai so ɗan uwanshi shi musulmi su saka shi cikin addu'a ba kowa yana so ba to shi ma shugaban ƙasa a matsayinsa na musulmi wannan haƙƙin na ‘yan uwantaka ta musulunci yana da ita akan makobe da ita da yake nan sannan na biyu kasancewarsa shugaba a cikinmu na faɗa haƙƙi guda goma sha ɗaya idan mutum shugaba ne a kanku na daga cikin haƙƙin da yake da shi a kanku ku dinga masa addu'a ta alheri ina fata an fahimta idan ba kwa yi to wannan yana daga cikin haƙƙi ne ga Allah kuma sai ya tambaye ku ranar alkiyama to dan haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da dukkan sunayensa masu tsarki Allah ya bashi lafiya domin akwai wasu matsiyata sun ma fara cin alwashi cewa in ya dawo su sun fita daga shi'a saboda sun riga sun yi jazama sun yi yanki cewa ba zai dawo ba wa saboda ya taba wani an fahimta yi to ku kaddara ba zai dawo al'imamun shafi'i ya ce ta manna rijalun an amuta wa in amu wasu mazaje suna ta burin amutu mutu ya ce fatilka sabilu lassa fi a wadi a hanya ce ba ni ba ne faru a kanta ko shi ne lokacin da kafirai suka miƙi dare da rana ba su da wani ƙoƙari sai su ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya mutu ai allah hutar da su yi ya kalle su ya ce musu in yi mayyitu su daina hutar wahalar da kansu kai za ka mutu dama don wa ma an nali bashirin min kabli kalkudu ba mu sanya wani mutum kafin kai ba cewa zai dawwama a duniya wa innahum mayyituna su kuma da suke ta gurin ka mutu su ma za su mutu yau idan shugaban ƙasa ya bar duniya zai sa kai in ya tafi ya tare maka naka kabarin ne kai naka ba yana nan yana jiran ka ba to babban abin da kai ya kamata kai in kai musulmin kirki ne kai kai kokari kai ma in taka mutuwar ta zo ka cika da imani da aiki mai kyau bas shikenan kawai in wani ya riga ka mutuwa ka mata daga baba ka mata da imani da aiki mai kyau ba ba akwai matsala ba ita ce maganar da Sheikhul Islam bin Taymiyyah ya faɗa sanda aka tsare shi daga baya an gane cewa an cutar da shi aka zo aka same shi ya ce to ko da kuka tsare mu da mu da aka tsare ya ce falmautu ta jima'una mutuwa za ta ta haɗa mu sannan wal kabari ya dummuna alkabari zai tattaro mu da mu da ku za a zo a kwanta a gurin sannan wal kiyamatu ta jima'una yama za ta haɗa mu za mu zo mu tsaya gaban Allah da ku wanda kuma zai hukunci a ranar tsakanin mu da ku ne Allah subhanahu Ta'ala. magana ta ƙarshe na karanta ta a nan gurin amma zan ƙara karanta ta na ce mala bakar gumi Allah ya ji dattijan arziki wannan malami Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa malam ya huta ƙoƙarin da malam yi a nan ƙasar ba na wasa ba ne kuma shi malam ai baka isa kace duniya yake so ba har makiyansa sun yarda cewa ba duniyar bace a gaban sa dan da yana neman ta da ya tara ta sama da kowa ko kuwa amma ba ita bace a gaban sa lokacin da ya tashi yake ta wannan fafutukar a nan kasar duk abu in ya taso yace sai musulmi ne zai abu in ya taso yace sai musulmi ne zai ya sa a ɗauke ka aiki bai san daga ina kake ba baka da wata alaƙa da shi sai ta musulunci lokacin yana yi ne don yana neman wani abu da zai samu a gurinka ba a'a sai dan da ya tashi ya fatawa ya ce yanzu duk wasu abubuwan ma da ake samun sauƙinsu a najeriya nan ba saboda fatawar malam ba ce da kafin malam ya kowa ba kawai zaune ake a kara ba abin da ya kamata musulmi ya yi kawai wasu sun tashi sun mamaye kowa yana zaune yanzu wannan mutumin shi wannan andrew yakubu ɗin da aka kama ba da aka tafi kotu yanzu lauyoyi sama da lauya 150 suka je kare shi lauya 150 san san sama da san guda 30 saboda haka in kai banza ne wawa ne dolo ne ki dawo mai addinin ba da gaske kake ba su da gaske suke shi yasa Allah ya ce allazina kafaru ba'aduhum awliya'u illa taf'alu in ku ba ku zama haka ba to takun fitnatun fil ardi wallahi sai kun ga fitina da banna mai yawa ta faru a bayan kasa kuma ga ta tana faruwa shine abin da yake faruwa yanzu da gaske suke da zaran abu ya faru sai kaga a yanzu jiya ba na yi magana ba duk da wasu sun cewa a daina magana da abin da yake da alaka da maudu'in da ya shafi irin wannan a daina magana shugaban kasan shugaban sojojin Najeriya fa yanzu ana ta ƙoƙarin yadda za a yi jihar kaduna a samu zaman lafiya aka ce to daga cikin shawarwarin a kafa bariki na soja a zangon katam cifo amistab ya je da shi da gwamnan jiha suka sa harsashi na gini a gurin amma arnan nan suka je suka rusa idan cifo amistab a matsayinsa na shugaban sojojin najeriya zai je sa foundation na gini a guri su rusa ni iri na iri kamar isa mu je mai gini a gurin kuma kasar da ake cewa kowa yana da yanci an haife ka a guri shekarar ka 200 a guri da iyayenka da kakanninka da kakannin kakanninka a guri suke amma wani yana ce maka bako ne kai zuwa kai to wanda ya shekara 200 a guri bako ne shi ya zama dan gari hmm? yanzu wannan saukin da ake samu a jihar nan yanzu inda an waye gari yadda waɗannan rigingimin suka taso wanda yake ba musulmi bane gwamna a jihar nan ba Allah kaɗai san abin da zai faru ba eh ai balangada shaida ne ai wa ma qaumi lutin minkum bai. lokacin da wancan annan ya ya zo ai kun ga irin bannar da ta faru a jihar nan kafin ya tafi ba haka ne? kun gani ai to wannan shi ne wata iyaha uzunin wa'iya kunne mai jin bari ta ji bari da haka mu muna faɗa muku wannan magana ne muna faɗa muku gaskiya ne ba son zuciya muke faɗa muku ba abinda muka karanta a rubuce shi muke faɗa muku kuma duk yadda za ka ga an ne ka ce wa yana da gaskiya yana da amana yana da wayi ka rabu da shi ka da shi Allah ya ce ha antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum wayannan kuna san su wallahi ba za su so ku ba ka san ba ranar da za ka yi gaskiya Allah ya karya. bai taba yiwa wallahi sai dai kai kai karya, amma maganan Allah wa man asdaqu minallahi ila wa man asdaqu minallahi hadisa shi yasa mala abakar gumi Allah ya ji dan wannan dattijan malami da ya san ya kamata yake da hangen nesa ya tashi ta wannan fafutukar ya ce a tashi a yi kaza a tashi a kaza a tashi a tara can a tashi a shiga can a tashi a yi kaza don ma Allah ya sa al'umman mu wani karatun ba su gane abin da malam yake nufi ba cewa kawai a tashi a yi kaza a tashi a shiga kaza a tashi a shiga kaza da mutanenmu sun gane abin da malam yake nufi an kama abin da gaske wallahi ina tabbatar maka da yanayin da za abin nan da ya wuce yadda kake tunani a matakin ƙasa ko tun daga wancan tunda Ubasan da ya zo ya shugabanci kuna kallon implication ɗin abin da yake faru inda shi nan yana so ya haɗa rigima a ƙasar a zamanin shi ba aka kashe malam Jafar ba amma ya ji ya yi filar da jarida Aminiya ya ce wai irin nan malamai na Allah irin su malam Albani da su malam Jafar bai kamata a ce an kashe su ba siddan ba a fa zamanin shi aka yi kisa ba yana da daman ya binciko ya ɗauki mataki bai ba amma ya ce yanzu wai an ji an kashe malaman Allah shi yana ba da shawara ya kamata a bincika ba sannan ya gudu yanzu ya tafi yankin yamurai ya ce tun da aka fara da makaraɗiyan nan ake karɓa-karɓa su ma su karɓa ba <laughs> ya kamata su ma su karɓa yanzu duk ƙasar da ko aka zo aka ce mutanen da suke su ne majority su mulki minority ai ba a zauna lafiya to saboda haka wannan gaskiya muke faɗa wa mutane wanda ya ga dama ya kyautata mana zato ya karɓa ya rage nan shi wanda ya ga dama ya munana mana zato ya faɗi magana da ya ga dama wannan matsalarsa ce ko kuwa ba za ka hana mutane magana ba magana ta ƙarshe da zan rufe da ita maganan da shekul islamu bin taimiyya wancan karanta ta kuma zan sake karanta ta shekul islam bin taimiyya ya yi magana a cikin majmu'ul fatawa yace wal mu'minu in dai kai mu'mini ne alaihi an yu'adiya fillahi wajibi ne Ka yi gaba saboda Allah sannan wa yuwali fillahi yace kuma wajibi ne akan ka kaso saboda Allah yace fa in kana hunaka ka in dai akwai mu'mini fa alaihi an yuwaliyahu shekul islam bin taimiyya ba in ji ne ba yace wajibi ne ka so wannan mu'minin wa in zalamahu ko da mu'minin ya zalunce ka ba haka bane yace fa inna gulma domin zaluncin da zai maka layan la yaqta'ul muwalatul imaniya bai yanke alaka ta imani tsakanin kai da shi yace qala lahu ta'ala Allah ce wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainakuma fa in bagat ihdahuma kuma al ukura fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila fa in bai fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsidu inna allaha yuhibbul sai ce kai ka ce mu'minai banda yan uwantaka ba su ba komai bane a duniya an ba wannan ba sai yake cewa fa al'ahum ikhwa Allah sai ya sa mu yace mu yan uwa ne ma a wujudul qitali wal tare da koda an samu yaki da wani yamu wani ba daidai ba ya zalunci wani wannan yan uwantaka ta imani tana nan dai yace wal amr bil islah Allah ya umarni yace ay sulhu bainahum tsakanin su yace dabba kayi tunanin al farqa dabbar al mu'min al farqa baina hadin an na'ani duk mu'mini ya tunani tsakanin wayannan bangarorin guda biyu sai yace ma aktar ma yaltabisu ahaduhuma bil akhar yace saboda wannan yana daga cikin abubuwan da yana rikicewa mafi yawancin mutane sai yace wal ya'lam anna al mu'mina an gane ya ce ka sani wajibi ne inda kai mumini ne waliya alam annal mu'mina tajibu muwalatu wajibi ne a yi wato a jibinci musulmi mumini a so shi wa in balamaka wa a tada koda ko da ko muminin ya zalunce ka ya wuce gona da iri akan ka in juwa in di shekul islamu bin taimiyya wa in balamaka wa alaika ya yace wajibi ne ka ƙaunaci ɗan'uwanka uwanka mumini ka lizumce shi koda ya zalunce ka ya maka ba daidai ba wal kafiru kafiri kuma inji shekul islam bin ce, ta jibu mu'adatu wajibi ne ka yi gaba da shi wa in tsaka wa ahsana ko koda ya baka ya kyautata maka wajibi ne ka yi gaba da shi shi yasa mala bakar gumi ya roƙi Allah ya ce kada Allah ya nuna masa ranar da wanda ba musulmi ba zai shugabanci Najeriya ta hanyar zaɓe kuma malam har ya bar duniya bai gani ba an fahimta ai sai ya fito ya fatawa ya ce ma siyasa ta Sallah aka yi ta zagi ba a gane karatun ba sai daga baya da jikinsa kowa ya faɗa mai ba an gane karatun ba sallar ma duk ba sai da ta gagare mutane ba akwai garuruwan da jam'in ma sai da aka dina eh nan akwai lokacin da yana shiga Kano in yi karatu ranar da nake faɗa a masallacin Malam Kamis nace na san lokacin da nan tashi daga Kaduna in je Kano duk Kano a wannan lokacin wallahi inda nake karatu ya da nan ne kadai ake karatu tsakanin magarba zuwa isha'i ranar da bam ya tashi a masallacin sarki ina Kano muna Kano rana ranar da wannan bam din ya tashi a hasumiyar masallaci tun daga ƙasan hasumiyar masallacin hasama naman mutane ne cika ta saboda bala'i hasumiyar masallaci tun daga ƙasa hasama naman mutane ne cika ta na sha ina kano ina zaune kana cin abinci kawai zaka ji bam ya tashi da safe ina karya kawai zaka ji tam wani abu ya dargwaje can can ka ji wani abu ya dargwaje haka aka yi ta dargwaje dargwaje ko kuwa nan garin ba an yi lokacin da leda inda wani zai zo yar akan titi ba watsi ya za yi eh? yanzu inda da ne ake wannan karatun dole sai an sa masu tsaro ni kai na nan shigo masallacin nan sai an caji sai an sa an da mutane saboda wanda ba musulmi ba ya samu dama ta shugabanci ba shi bane matsalar ne matsalar to saboda haka wannan karatu sunansa kowa ya shiga taitayinsa da haka duk lokacin da wanda mu ba muna cewa ba idan musulmi ba daidai ba a goya masa ba babu wannan ba mai da shi a aqida mu babu amma dai tunda Allah ya faɗa yace afa naj'alul muslimina kal mujrimin to ba kuma ranar da zamu dauko mu hada wanda ba musulmi ba da musulmi mu ce ɗaya saki ko mu ce wanda ba musulmin ba ya mafuwa ya mafi musulmi mu wannan ba za mu yadda da wannan ainihin wato aqidar ba don haka ga duk wanda wannan sako ya kai masa duk lokacin da aka ce ga musulmi ya zo yana shugabanta al'umma a ƙasa irin wata ba musulmi ba ke samun dama kuma mun ga implication ɗin abu to mu yi haƙuri da shi in uwa kuma mu taya shi da addu'o'i wannan shine kiran da nake in ka ga dama ka yadda in ka ga dama kada Allah ya sa yadda kuma baka isa ka canja abin da Allah ya tsara ba wannan shine kawai abin da zan faɗa in ma ka ce kuɗi aka kawo mun Allah ya kawo kuɗin yawwa zan karba kuma kuma goban da an sake wani sabon karatun murya ma zaka ji na ƙara wallahi saboda haka Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ka zaunar da ƙasar nan lafiya Allah subhanahu wata'ala shi ma ya bashi lafiya da ya jarrabe shi da shi ne ciwo Allah madaukakin sarki ya saka fara ne da haka zan tsaya a nan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh